الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبت يا الله الصلاة يسيتي بأمين شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفو موجيني yan rabi usani eh? rabi no rabi usani de no rabi usani noni ta twenty nine fourteen thirty eight ko fourteen thirty nine. na kalenda aljiriya na ji daidai gangani bi safo gwaji ga gube na january 2017 2018 eh, ko na kalenda miladiya ne karatu na yi jisuwo ya littafin sofuwatu usulil fiqh ni a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala ne nga yewa gan yi revise yẹn point ndo chichi ko yi recap yẹn point ndo chichi ebo kpata di tabbata ya allahu ya suna jadi ta kpata nan ya so ya ci wucin yawa albarka duni a salatu ya ce tulu ya a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to za mu yi to sahabi shi gangani ba zai shiga lami tu habbe fal kiyami biya mi na dokune na zuma ya cinga ga lalle hakika ilimin usulul fiki ilimi wani da muhimmanci sarauni na e makanta ga iwe wayu basira wangi nan gaci dalili shi da yin na tazu na tazu anan kuma ke be wa dogan ne halalli na yara mu nan kuma ke biye ko ke mina gawa dalili shi be hukunci shi kiya daga alkur'ani da sunna na ta zo ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin nan man ga nwuwa daga littafi na shi manyan usulul fiki shi kano ɗana maje muhimmanci ga yagi makanta na ga wulafi wadono kuma ji kokare tiyan wule ga juɗeyo ebo na zawon gide bukata ya ga yaɗe sarauni mai ba da ce ci wuji taimako wuyi bayan goro na lazaje bawu na biyar tuwi man ga yi ilam da bibe an na usulul fiqh ke dai ne usulul fiqh karshe page ya mafari wucin ga ga yi al ajillatul musira ilayhi ga yi dalili na da je diuna wa asluha asali dalili jimai alkitabu bi ma'ana alkur'an wa sunna da sunne wal ijma da ijmawi wal qiyas gangani bi qiyasi ilimin usulul fiqi ilimin yana wani lawuza kemine zaga a ji mu'amala ji gani bi aya ji bi hadisi yun caɗe kemine hukunci a wace hana ya bane kando doce zai shi cin wa lakin gato aya jimbe nga to hadisi jimbi amma waje na aye ganin nga zanne gan ko waje na se ganin nga di dikiyo wai ga shi na amma fi da rocha doga nga wai ga wujin wai gana yo waje ilimiya usulul fiqi biyo wato tishiyar dalili ta yi guni ya mafari alkur'ani na cin biya Alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan sai su ga tabi'u ma unzila ko min rabbikum ya mutu yana cin biya daga bayan ce ce gona ya ba ci mai sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ji gane ako ya ga na gobe daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zai shi magube ne da gaskiya ko a makatun gosa umaje uzurin donduwa sha zuwa ngoli hadisi mata zuna ya ta ci ijimawuyen mankwaji ya dini ngwaye na ya zaci shi mayan musulmi fata mai ya ka zani wuro zani wacce bai shi kawo na gan wacce na jiki nan na gali wuce bana yayi ni ci ci alkiyas ke alkiyasu yadda caji da yani ko euro eh, caji faruwa euro eh, na maji faruwa da hannun hukunci wa gaci kuranu ne bai sun ne bai dalili shi wa aliyu guba talibani A ga ki hukunci ya wiwi fiye fago igiyar haramu amma bayan gawa laya bi na ga wiwi haramu ne faliya amma dole aya da wani gaga tiye giyo ne yayi na malhamuru lillege wal maisiru be cace ko mm. wal aslamu rijisun min amali shaitan tu shaitan jibu don bugo fashe ni buwe piya gani duwi so wa ga piya ngole e gbone e je we peza wi wi suku we peza ka we peza we peza e bugo e je adaji si ya kiya su da bakiyo daba ba e je e ni na we shi ano ti o ti ne shi ada no ga kiyo pipio to titi e yiri na ga ga kiyo kiya so amma eh, shi je babe tun kiyasa a da kike sai ka kuna dalili na alqur'ani ba dalili mada sunna ba dalili make na to ijma'u ba na kage da shi bada tun kiyasa man ga wala ka mu shari'a kamsa hukunci je shari'a ya gutsu alwajibu ne wajibi nan wa isbatu wa ma utiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu ngai ne zagaji ayulada kaga ya àdíkíọ̀ àyùlé ìfinà bí màá náà wọ́n gáà jín egbó sòkó obì tọ̀m̀bá sòkó wé wà jẹ́ ládàá yóò sáàbù fáìlì òun ti sálẹ̀ kága ìzà mẹ́jà mọ́ yẹ́sẹ̀ híkùl ìka bàtàrí kú kága ìzà jàn ájú àzàbàwò ndẹ̀gbà sí mai opposite wàjẹ́ ládàá àmọ́ ọ̀gádà á jí kí o àjò wàjẹ́ léèfi àmọ́ ju àzábà wò inda gwa gabe fàbẹ̀ zaya wal masnunu man ga amade ne ga sunnana wa wa ma utiba fa'il wa lam yu'aqab tariquhu nga yene daga kaga mu a a ma ne yana ne ina yana jini fi abu makaru wa buji wa ji lafiya amma ogun lugwa ba su gosu wa da kiyo wa ji lada wal mu ba ina mai mu ba ne ma la ya talaku bi madukun wa lazanmu nga yin na maduku a ji kiyo eh eh adoza mun da alaka gani duniya zamu a ko zabo da kiyan ke di alaka gangani juya ne bi ma ne yo ne mu ba wajibi waje an wuce an mu yiri ni misali en wajibi ba ni sallah ni e wajibi mu salata salla ku salla sallah eh, abun nan azu mai wajibi yabo sai ce ku ba alaikum muslima azu laji wajibi ta ce yabo zaka mai wajibi ko yabo kibo wa atu zakata ga ji ya zakaya waje bolo-bolo da bayan man ciwoji mai wajibi ya bude ce ce wa kaza rabu ka Allah ta gudu illa iyahu ce ji farko ga dubu ta zando matsayin gogi ko wa bil walidaini ihsana waje bolo-bolo da bayan ya man ci misali ya ramu shi wala tushriku bi shay'a daga la do fa ce ba cinu eh la fa so ko ba cingo le ne ya ramu ezu gidu ke ku yi ku ya ramu innal ladina yakuluna amwalal yatama ne yi ya kun gina inna ma yakuluna fi butunihim nara ene yi ba kwa bane yi ene ko zina mu yara mu wala taqrabu zina ya gato ba zina ma masnun ene sunna na misali ban raka tal fajiri raka na bila raka ba ji kami ajan su ba ni ngole sunnu ko wa wujiri ji kami wo lili na le sunnu yo wafi azu ya litini ya nafila turo sunna wake fi azu ya kibo alami ya nafila turo sunna ta wa didu tudu mai kiyo almakuru kya almakuru eh ina da wani mo ba wu masukun nga bo oji won abo gaji mo abo ta won abo tu machine kashi wọn bọ̀ ọ̀dán mọ́ta wọn bọ̀ ọ̀dán àtìtì wọn bọ̀ ọ̀dán àkì wọn bọ̀ ọ̀dán fúlẹ̀ àgìjì rí náà mọ́nà gbèsè rà nínú láti fún yá jà wọn bọ̀ ọ̀dán fúlẹ̀ rẹ̀ pakistan ti rí náà ṣéwù gbèsè rà nínú wọn bọ̀ ọ̀dán fúlẹ̀ òtázù yìí wọn bọ̀ ọ̀dán fúlẹ̀ rẹ̀ aláàjì rí náà tó gbèsè rà nínú. kó o jí gáàdì àkó ní ìpájà ìkí ọ mùbá wọn bọ̀ fún ọ̀bùrẹ̀ wọn bọ̀ fún kaftan kọ́ wọ́n á bọ ọ̀dán slippers wọ́n á bọ ọ̀dán shoe pátá lèyí kí o mo bá wọ́n á bọ ọ̀tá kẹ́ńtì wọ́n á bọ ọ̀tá turenci wọ́n á bọ ọ̀tá france wọ́n á bọ ọ̀tá jamus tẹ́fẹ́fẹ́ zubiu gan tó gan boko ya ara mu asali nga jimi nga tó yìí mu bá kájú wọ́tá itarafu ina haka na mukum inda lai hatta ga na so ba su gwanin ga da su ko ganin wuji ga zaniga ka fafa ko fa na wuji yi zani musulunci kawai ga yi faji ko ko da su ko a ga kawai ma ga yi wace kureshi ci wa so ko bai ga wai za fil kitabi wa sunnah fal aslu annahu lil wujub ga mun ni ga tabi da qur'ano be suna asali wajibi illa bi karinatin tusrifu ila an-nazari aw al-ibahati idha kana ba'da al-hazri galiba inda kwa dalili ga be lawo na ga to umurni na ji wajibi ga ki musalata ga le umurni no ne wala ga sallai wajibi wa atu zakata ga le umurni no ne wala ga ne kiyo ne wajibi wa aqti fi Allah yibul muqsitin e ji adalci zakoi wa zai je ji adalci nan gole wunje lawo ga adalci din kiyo wajibi inda kwa dalili ga be lawo ga umurnin na wuje tin wajibi bo awon lawo ga e tiki bo ya e tiyan mustahabi bo ko ya e tiyan e wuna bo misali banu ga i maluma shitu fa inna masirakum ila an-nar e ji na bayana e je bai yi kenan ba wai lawo ga zakoi permission na wudu je na yuna ki wa jinugo Yesu ma, amma ni ba no jigan ya ladina idza tadantum bidainin faktubu ya ga cewa gani be doshi ko ya ga mawo gani be doshi ya ga ji yi yuka in ba ti kan da wajibi ngole wa ga go wa kawo kawai wa gu ga wa ga ki kan le wajibi amma ngole wa ga ba aya shi ta kwa be ga fayin amin ba'dukum ba'd ya ga di amin ci be doshi fala junaha alaikum an la le ti de wa ga ji ki ma e ga ma a sha wuce ga aye tabai aye ba no bu faktubu na wuce lauga ki aye won ji wajibi wajibiya so le an wato lokaci da ba so ma re ka ti ka ye ji ya o ye je bu ga ki ga ya ji te mo doro mun wannan yuli tarimi amma ga ga mo mu ga won wuce yara mu illa bi kari na cin tasrifu ila al karahati inda gwa dalilin da ga ki kiyo na gucin daga ragu da shi makaruna ko ji fahimta ku bani ga la takrabu zina ta e ga to ba zina ma la ga zina yara mu wala taqtulu anfusakum ta e ga wuci ta ce mai la kana bikum rai ma wuce la ga yaza wikiyo haram wa yata'ayyu haml al-alfaz al-lafz ala haqa'iqiha duna ma qalu innahu majaz وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون إدماره وعلى إطلاقه دون تقييده وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد وعلى أنه متباين لا مترادف وعلى بقائه دون نقضه إلا للدليل يدل على خلاف ما تقدم أنا ويقول بابا أنه لفظه يتعتيك كاكا dan wace dai guni wani wani a cikin biyo zo ga karatu shi da da waga lábẹ̀ kárẹ̀ gan umarni gabe gwagula ga general ya zaji yawon wani gaga wa gaban bai zaka zai na waya da dalili na alawu ga zaka zai jiki nan a zaka zai wace shi nan ko ji gani ku asali aya gabe wa ga aya na damu wani gaga ga a aya na fiya nan wa ga ala dalili biyo ku yau ko wa ala urufi shari'i in kana kalaman li shari'i e ga magada bibe shari'e e ga ya dini e na shari'a ga define yau shi daga wa define wo wa la urfil mutakallim bi fi umuri al-uqudi wa tawadiha wa ma kiya ga lata ce kibo fahimta ya zane ga ja agreement da yi nan ne yi nan gala mutu ne ya buna alwasailu laha ahkamul maqasidi kiman yazo ya salatu shi milara jimi larabci a ga salatu a ga wuyi a du'a ba ko so ba no jiga akimu salata wa atu zakata ya sallah wuki ne mai zakaya inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta ko hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitina na idza tibe ga ga ina aya ne ba sai ganin nan ba duwa idan so ngwe ga lawo jiga ga lawo jiga yego ba yego a ga no inga urufin shari'a as-salatu kuje addu'a kawai ha ibadu yo no ga Allah ji kayi woju na kuma ga ta be takbiratul irani har da kiyo sallame wato in daga jinu shaya na jibo ata to ya ji gashi ja ce cewa bedo shi aga gangan ene uruf ene uruf ya ko custom ma ko al'ada ga jiye wuce fahimta na ga wa jikiyo ga wa luto misali bani ya zaga loci ganda wake mai ku jikana cipa cipaniyo ga 5,000 ngoto wa ma ku gutsu amiya za na gadon business ya jikana konin wa ma ku gutsu amiya ki uji fahimta wa ku jikana cipa gutsu amiya

man daji mi a tse mi a sumayya ji gani da wani amma jin ma fue nga a fayawo nufi ciki waje fahimta bai mi a yayin me da jiyan sumayya ga je mi we ne a gwa zan doci mi zumaya wobwa.

ba shi kenan ba amma ba a gaji da ki zubo da ne a ga yin zafi can dewo ta e ga horo ali kiyo an tsami waga ga ba ki da waki da jawo ne in ma to a na ko ga Allah bi go je ba Allah in ba bi da na ojina wa je mi ga wa jini fiyo wa ga ga kiyo a e bu ga lo muru bi makasidiya zalege gagana ene ga intention yuna ga wa kun ne le ga e baga kwa su yu imi cigan ma la hmm. ni ya ngo to mi ya ni ngba un la ya ya wala hmm ene jio mi wa na ka zo mi ya ti wa ya u dai so wa ti kilo wa tinto intent nejile wato alwasayu la akamu almaqasid wa ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib ina wajibi a yi sai biyu nan suka ashe wajibi wa ma la yatim lujubi illa bi fa laysa bi wajib wa sayu min al ibadati ina ma ta zumi ni ibada ce wani ngai majita ma ashiru ta furuduha ngai na sharatu ji ga gumi to farin loji nan wan tafat nufsi da to ina ji ma ni na ma ji kiyo cin bonan tuwa gan walbatilu ina ibatilu na walfasidu da yana fasidu ne wani bil'aksi opposite wuce waka zalikal ukudu wal mu'amalat a ta gama transaction ya kiyo ukud agreement bai mu'amala shi sallaji dole alulaji dole amma wa jin alula so ga wani a shanu wani wawa ba ne ga kiyo dole yin ma lo kuyi dole ko ta hanci dole za mu ji a lisa fasau ila lai kaga jima kaga lo jima sai da kiyo mashin tui keke tui ko sai da zade e zade wa da lo jima su ga dole bane wasila na lo juna nga dono ko ji ganya ko wa ji sallah sai ashe dole a caga yana ga ajin gwalo haramu na sun aje kiyo na aje haramu e za wuga ya haramu wale biyo wuza kajo sai go gu ga aje kiyo ga aje haramu zine ga ya haramu walo te gojo te kato be in za gibe tne juzu mara moya majimi anu ga aje kiyo ga aje haramu ke aga ke aga kiyo dole kiya bi fiti daga yaramu inda waga a tsaye wuce a jiwa lokacin wuce gaje kiwon gaje haramu ya e bugu alwasa'ilu laha a kamun makasidi kuma yau ko kami a ga ibada na ta juna shirafi ba ta gumi ko farin lori ba ta ma gumi yana ma ni na modi giya yan wunda wa e za sallaci amma wunje wa alkibila sallawa ke ha kila ebon wuje yewu alkibla ya jewa alkibla mai kiyo sharati ila shishi wọn jẹ alulawọn bí alajire ní jire kí na bóòrí jẹ díkẹ́ wọn alula ko ila shishi òfin fi azùn ìjírí tọ̀tẹ̀mẹ̀kẹ́ lókàtí gbáàrí nẹni òfin gidi ó bèèrè gàngẹ́ kí ó kú jẹ azùn ẹ̀là ọjọ́ ẹgbọ́nà wọ́n èjì èjì méjìdí ọ̀ wọ́n yẹn azù ìdá gídá náà wọ́n èjì wá àlùkíbla wọn sálà jí méjì báàbí daga ìka àmọ́ hábìyẹ sálẹ́mẹ́ àmọ́ kakùnrin ti sálà wọn ti pàdé àná tó kò fèjì hàn ilá tó kù ti sálà wọn ẹ sálà ó yà kó ẹ ìdá yìí náà gbọ́n àmì ìwọ̀n fà wáyà sá ló yàwó jáde kí ti an ni ga ce rika ga ganyen na ta zu yin na ta zuwa nan ko ji fahimta ko o ma ka da salabu shari'u lahu min kulli mukallafin bi zati fa wa fardu aini yan na shari'a ga wa ga be zando ne mukallafi dan wuce be ci ta ci nan ga kiyo waye fardu aini wa ma kana alqad mujarrad fi'li wal ityan bihi ana ma manufu gai wa go wojo la wojo mo be duwi wa yatfa zalika maslahatul fa'ili ma la anfani be to da no to juna fa huwa fardu kifaya waye fardu kifaya idza fa'alahu man yasul bil maqsud kafa an gairi ada ke zale shi da ko kene ga wuce junga ko ke zai kana zai kenan wa illa bi fa'alu ahadun kaza ndo majiwa ma asima kullu man alima wa qadara alayhi zando ne gaje iko yaji ju je ilimi ga wuce wuce madana ga da lafi wa huwa yasiru fardu aini fi haqqi man ya'lamu anna ghayra la yakunu bi ajzan aw tahawuna kuma gaje fardu aini ta ce zana ka wa zando ro a jinwa zando ro a jinwa sai un gujo cike jana energy farilla na ga a da fardu aini ne wa be zando ro wuce yuna wajen alula wuce yawo to kashi wato bogi

ṣe jẹ̀náìzà na ìdájọ́ àjèlí ìdájọ́ àjèlí ní ngóòrí àjẹ́ bukata yà zàdá jíkí o lẹ́jà fúnkúnnù wọn alúgbójí kúta lágúlá dáàtò da sauransu náà ìlàgá àjẹ́ a máa jẹ́ ẹ̀nà ọ̀nà àgáde lẹ́tì kó àmà zàndó tí ga àjú kí o agá àjú zúgún ngá tí ẹ̀ tí wai za ta za hamat maslahata ne ku jima lahuma in ya amfani ku ba gabe da bi ki ji so ya kayin jin in ya amfani ku ba da bi wai kun gobe doshi ni ma ya jike ni luwa dole so ga jike so ga lini ni na to amfani ga gani ga ya jike ga ya liyo aw mafsadata ne labudda min fili dawuma yurtiki ba khafu ma mafsada ko ya ba na guba danan ko dole yo na jiki nan na alinni nan ki sai ali halin da na to ba nuga ji cece ji gana ko ji gana ko misali bani a ga sallaya su ba da nan wa mala ajraka tal fajira wa daga asan fali je falale mu na ni ga tubo gashi salatu ga to de falale mu mi kiyo mi farilla to ki wajibi ni ku ba nabu waga to de dabe masallaci ani a meji kaman to ale ga no to amfani ga ba ne kiyo asu wala salal fi zalla subhanahu wa ta'ala ko misali barin nan ife la misali ndo chibeko eje misali la shishi imi uwa ma ko imi uwa wa magi amma da doctor la ja sai doctor baji wadi ta kuba imo ga doctor baji ala baji ala wato yinya nga tuyu tuchi mbo luji kio lutu au ma ogoto sai ja da doctor ila ba o la li kio o kala ulawu li ulawu tu wode de sanimi ni kubo ja faro Eh? bàjì lákòójú ń fi wọn àmọ́ fi ọ̀yà káṣì ǹjẹ́ ìlú túmọ̀ wọn àti kí àyàn wọn ya, fi ọ̀yà gbúgbà àbúyẹ ogun yo àmọ́ kí ti egun ti tẹ́tẹ́ ń gigan láwọn lọ́dọ̀ yọ láwọn aláàtú àwọn ìlàjì ṣìmbó oúnjẹ à ń kẹ̀lé a èèwọ̀ kọ́ ìgbó o a bẹ́ẹ̀ kéètì

kiriti kai ga hangon ya da zan lati da obere da ndoro awo ka ba ta ga gatiyo eh so ba na ku ba jina which is the left Nigeria yi nano dan pata ye da jigo so ko ya to Quran yi ga ba hukunjo suna ne bi ga ba hukunjo anini anini ama ya fi yo beto kafiri shi ko nama si ba ni kurani la lahiriya ya ga ya ya e buwa cuto jo na ke gamana a aga da ta ku pewo ba pe wo ba de ba de ba da jalo an Najeriya ne ga ko ya ku be zo ni a ji go go go wo ya lo sa ga da international passport ke Najeriya la dan lo so Saudi aga ma ajiwo gashi to gashi o to ni alo bukata go ko Nigeria mo jina bo biada jika to so no so ga da embassy in Saudi na to chi Nigeria be do na ta da process every sa go mi ti maga ya ni ati yiwo nkpe mi gbo mi gbo ejiga da ga na so automatically ye ni de ga ji faruwa imma ye go ti e de jiga mana gashi to bo ala fa ni biya ya a ji egun ka o ga ji egun egun na ga ji ene wa ku e ka tiri ya auma ya ga egwe da ndoro shishu ye ndoro wuji gyo rulo gwa yace le je wuje tu bebo eri a eri a dikio eri a chuzi ni we sumu ma akabaru min nasima <laughs> we tajtaba al mubahu bil muharram fi ghairi darura wajib al kaffu anhuma ngene mubahu nan nga shinke ba gangani be ne haramu ne umaji da ne darura ba awon misali gbani ah kai ndaji maryamu na ga wa mari ga na mo mo fe yubi amma ko maryamu ga mo mo fe ya be yo ka se tutu zeni mi na wo tayo wo le gbani e la mo e mari e la no di gina kuye be ke ba gangani da yina gode da yi na mu ba da yi na mu mai kiyo da yi na mu kiyo ya yi na yi mu ba ya mai kiyo haram e bo gode wa kiyo wa ke ba da ko to na wa ke ba da ke wa ji jina ko misali ba nan ko ga wa wede wa kari za ofira su kari gunu wa ji biyo wa tu ko na wa ci na wo ka shi no no ya gu na wo no le so lu kuji na le uba no le hali ri no ga kari ji na ya yi wa ji wa ebo ne ekwe mu ibahu da e da amma ga ga ga wuce lawo ga daga daga wal hikmatu shar'iyya wa yuqalu la illa wa iya al al munasib alladhi shuri al hukm li ajlihi wa umul al hukm bi umum illati kama anna al lafz al am yukhassas idha ulima illatuhu bugu ga ka tun ya wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk